duk inda ƙur'ani da musulunci yake nan za ka je ka jefa ƙuri'a cewar shehi malamin Sheikh Muhammad bin Utman. tarkashi babbar magana mai sauraro a yau cikin ba. shehi malamin Sheikh Muhammad bin Utman da ke garin Kano ya fito fili karara ya fayyace ra'ayinsa inda ya dangana da cewar duk inda Ƙur'ani da musulunci yake nan za a je a jangwala ƙuri'a. To shin wa yake nufi kenan? Wannan ita ce alamar tambayar da kowa yake so ya ji. Amma mai sauraro ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin za mu ɗora maka wannan bidiyo na shehi malamin Sheikh Muhammad bin Utman wanda a cikin hudubarsa ta yau ya yi bayani a kai. Amma kafin nan muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. A yi sauraro lafiya. Mun gode da kasancewarka a cikin wannan sabuwar duniya. Tasha ce mai kawo muku al'amura da suka shafi labarai da kuma maganganu na malamai da 'yan siyasa da shauransu. Ga bidiyon ku saurara. Duk inda Ƙur'ani zai ɗaga sama ka kasance wurin. sakaci. Kar yi sakaci. shi yasa hatta zaɓen da za a je a yi ina ne ƙur'ani da musulunci ke da ɗaukaka na za ka je ka jefa ƙwarya in dai kai mai hankali ne ku je sakon da kyau ba ma kallon wani ɗan takara mu ina addinin mu aka lakuce masa hanci mu kuma za mu ce to masu lakucewan ƙarya kuke yi fere ya rage naka je ka abin da ya maka mu sakon mu kenan ina ne addina zai ɗaukaka ina tare da shi ai ba boye ki ba sukan ce kar ku bari ya sai ji kunya a wannan zaben har da kuna ɗaya na cewa this is an existential election da kunne na wannan zaɓe da na amurta a rai yesu zai ɗaga sai mun kada musulunci ba ma kallon ɗan takara don ba su kai musu ma magana ba muna kallon issues ne ba mutane ba zukata iri uku ne akwai karamar zuciya ita ce ke kallon wani ya dace wannan zuciya ce karama mun girma wannan mu mun girme ta mun wuce wurin na biyu akwai masu kallon bukukuwa an tara mutane wannan muna kiransa event mun wuce wurin akwai babbar tana kallon ina ne makoman al'umma ta wannan muke tare da ita sai ka san inda zuciyarka take kuma karkashin wannan kafin na ci gaba na faɗa gun karatu duk wata siyasa da bata samar da abu sha uku ba ta ba mu tare da su tsaro abinci ilimi aikin yi mahalli da tsaftar mahallin kiwon lafiya wutar lantarki tsayayya ruwan sha nagartacce hanya miƙaƙƙiya ba tarkon mutuwa da muke tayawa a kai yanzu nan ba misali sannan kuma rashin cin hanci da ya mana katutu a yau sannan waɗannan shugabannin su zamanto suna tare da mutane kullum accessibility sannan kuma ya zamanto su zama abin da muke kira consultative ku ji maganar mutane kai da ka dakile tunaninka wani wani kake kallo kai kana da karamar zuciya ne muna kallon issue ne mu ba individual ko event ba ina ne makomar addinin mu tun daga gaban ba a boye mana ba a fili ake ba a kunyar Allah ka wanda ya hau ainihin mimbarin karatunsa a coci da bindiga ko kun sani saboda haka kar mu zamanto marasa tunani kafin na karisa kada wani mana karya da arewa wanda suka yi arewa mun san su Allah ji kan sardauna Allah ji kan tafawa balewa ai anan aka zagi annabi Muhammadu a arewa ba mu ji kun ce mu shugabannin arewa mun yi Allah wadai da wani abu din ba ni dai ban ji ba kuma dan arewa musulmi ba alfakarin sa manzon Allah amma shiru kuka yi har ma kuka fara kandemin din wannan yaran tare da ba ma tare da abin da suka yi yaran ita eh amma sai ku kalli wanda ta fitina a gidan musulmi gidan shehu dan fara zagi manzon Allah shiru kuka yi arewa nan jini na zuba rashin tsaro ba mu ji kun ɗauki mataki wanda ya kamata ka inda na ba a rasawa amma har yanzu 'yan arewan na gaskiya samu da bello sardaunar sokoto ga abu nan ga asibitin kashi nan a kano ga ndc nan ga asar ɗinsa ko su audu bakonin jeka thomas abin da yi jeka ainihin madatsar ruwa na arewa arewa arewa sai ka ce cile kowa muna magana yana addinin mu ne muke magana mu makomar addininmu so a je a yi zaɓe salin alin gobe cikin kwanciyar hankali ban da faɗa sannan abin da ya fi kuma muhimmanci ku roƙi Allah alkhairi Allah ya tabbatar mana wanda yake shiri ne Allah karka bashi eh ina magana kawai wanda kake jin kana son in ba shi bane Allah ka cire mana shi ba mu alkhairi amma karka zo mai dakilalan tunani ne bayani daki daki wajen karatun na sa'i jiya akan tarihin siyasar Najeriya a takaice na shigo muku da wannan saboda ainihin munasaba ne li'anna shay'a bi shay'in yuzkar tarkashi To mai sauraro ka saurari she malami ko kuma mu ce ka kallata kuma ka gani cewar she malami Sheikh bin Utman inda ya karkata kuma inda ya bayani kan cewar al'ummar musulmi ga inda za su zaɓa duk inda Ƙur'ani da musulunci yake a nan yake babu wata wata babu wani abu da zai biyo baya in ba kan ya zaɓi hakan ba. ala ayya halin da yi bai fito karara ya fayyace wanda zai zaɓa ba bai kama suna cewar ga ɗan takarar da zai zaɓa ba amma a cikin bayanan nasa ga mai hankali ya yi bayani wanda kowa zai gane ina ya dosa ina kuma ya nufa babu wani abu da za a hanga in ba musulunci ba inda ƙur'ani zai ɗaga shi a nan yake cewar shehu malami sheikh muhammad bin utman kenan sannan kuma ya ce kar wani ya zo ya musu ƙarya da wata arewa arewar sun san suwaye suka yi arewa sun san me suka yi a arewan na baya kenan inda ya kawo misalai duk dai kun fahimta kuma kun ji kun gani abin da shi malamin shak bin Usman ya faɗa a cikin wannan ɗan gajeren bidiyon nasa ko kuma mu ce saƙonsa zuwa ga 'yan uwa dangane da gosa dangane da zaben da za a yi 2023 watan biyu 25 ga wata kenan inda za a kada ƙuri'ar a gobe inda ya saki wannan zazzafan saƙo a cikin hudu ba tashi ta yau juma'a biyo bayan bayani da muka kawo muku dangane da shehin malamin ya haya jingir inda shi ma ya fito ya fayyace ra'ayinsa kan cewar shi Musulun Musulun zai haka mun kawo muku magana ta shakin malami shak balalau inda shi ma yake magana kan cewar ƙungiyar izala ba ƙungiyar siyasa ba ce ƙungiya ce ta addinin musulunci don haka kowa yana da damar da zai je ya zaɓi cancanta amma a nasu ɓangaren sun fayyace wanda za su zaɓa inda ya yi bayani amma shi ma bai fito ƙuruƙuru ya yi wannan bayanin ba inda kuma shi malami shek dr idris Bauchi shi kuma ya soki gaba ɗaya ilahirin ra'ayin nasu na balalau da kuma shi shehin ya shek jingir ɗin kan cewar a yi musulun musulun inda kowa ya kafa misali musamman ma shehin malami Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduma shi ma mun kawo muku shi inda ya kafa misali kan cewar ɗaya an yi musulun muslim wato ribada kenan ya ɗauko ɗan takara mataimaki musulmi mai isa a lokacin ba a ba inda ya fayyace cewar shi ba wannan zai ba wazirin adamawa zai zaɓa wato atiku abubakar a jam'iyyar pdp haka zalika dai mabambantan ra'ayi daga cikin malaman suna sake furfutowa dai inda yau muka kawo muku takaita ƙayataccen bidiyo na shehin malamin Sheikh Muhammad bin Utman da ke garin Kano. To mai sauraro bayan sauraron wannan jawabi da kuma bidiyo za mu so mu ji ra'ayinka ko kuma meye ka ko kuma ina kake tunanin shehin malamin ya dukufa ko kuma ina kuka tunanin ya karkata kan cewar azaba? za mu so mu je ra'ayinka mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato sabuwar duniya a huta lafiya bisalam Allah ya zaɓa mana shugaba na gari wanda zai taimake mu ya inganta rayuwarmu baki ɗaya wannan shine namu roƙon da kuma addu'ar da namu ɓangaren kenan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari fijayi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah muna tawassi da kyawawan ayyukanmu na gari Allah kai mana zaɓi na gari Allah kakkabanmu da zaɓinmu mun gode bisalam